to sai darasin aqida a darasin da ya gabata mun kwana mun kike shafi na 61 za mu tashi a shafi na 62 yau sabon darasi al-isti'aza wato neman tsari daga cikin nau'ukan ibada ayyuka na ibada neman tsari shafi na 62 an ga wajen malai ya ce al-isti'azatu shine nau'i na shida ya ce hiyar tija'u wal shi shine komawa da kuma tsarantuwa ki canje kanki ki tsare kanki an gane ko wa ha haqiqatu abinda ake nufi shine alharbu min shay'in kafuhu guje ma wani abin da kike tsoro ki guje ma wani abu wanda kike tsoronsa ya faru kike sai ki guje masa wannan abu ila man ya simuka minhu zuwa ga wanda zai kare ki ya tsare ki daga wannan abu da kike jin tsoronsa wannan shi ake jifi da istiara kina jin tsoron bera amma ga wata kujera can kina so ki gudu ki boye a bayan ta saboda kada bera ya biyo ki wannan kujerar da kika je dan ki boye wannan shi ake cewa isti'aza a wani mutum ne kika boye a bayan sa a wani ne kike kaza to shi Allah ana neman tsare shi ake guduwa zuwa gare shi kana fahimta shine malan al-isti'aza malam yace fal musta'izu billah me neman tsari da Allah yace to huwal haribu mimma yu'dhihi shine wanda yake gujewa duk abin da zai cutar da shi yanzu da kika ga tsera ko maciji ko kunama ko kura ko damusa sai kika nemi tsarin Allah yanzu Allah kika roƙe kai ki daga sharrin macijin nan daga sharrin kunaman nan daga sharrin kaza din nan da kike jin tsoro ko yace au yuhlikuhu ila rabbih ko kuma kina tsoron abin da ba wai zai cutar da ke bane ma zai halakar da ke ne kina guduwa ne zuwa ga ubangijinki wa malikuhu da wanda ya mallake ki shine Allah yalja'u ila Allah sai kiga mutun ya koma zuwa ga Allah wa yastajiru bihi ya nemi tsari da Allah qala ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa qul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari da ubangiji na mutane wa kala ta'ala Allah warki sarki ce a wani wuri wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytanu nazghun idan ma shaydan ya fuske ki ya sa kin aikata sabo ya sa kin yi laifi ya sa kin yi wani abin da yake Allah bai so ko kin aikata a aikata ko kin furta da baki to fasta'iz billah ki nemi tsarin Allah daga wannan abin da yasa kika aikata na sabo innahu huwa sami'ul alim lalle Allah madaukakin sarki me ji ne kuma masani ne akan duk abin da kuke aikatawa kuke faɗa ki nemi tsarin Allah wala yajuzu lil insani baya halatta ga mutum an yasta'ida bi ghairillah ya nemi tsarin wani Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin abin da babu abin da dan adam zai iya yi in ba Allah ba baya halatta ki nemi dan adam ya miki wani abu in ba Allah ba sai dai fa Allahumma idan dan adam zai iya yin wannan abun to wannan ana iya yin sa kamar yadda muka karanta a darasin baya ko yace illa illa Allah kamar yasta'idu bil amwat yace kamar mai neman tsarin Allah ko kamar mai neman tsari daga matattu kana roƙon matacce ya baki kariya kina roƙon matacce ya baki kaza ya azurta ki ko ya baki lafiya ko ya kare ki daga wani abu wal ghaibina da waɗanda ba sa nan e fi daf'i zurri anhu kina neman taimakon su wajen kuɗe miki cuta wannan abin shirka ne karara Allah ya tsare mu na bakwai al neman taimako ko neman agaji an gane ko al shi kuma abin da ake nufi da shi shi ne tsalabun la'auni neman taimako ko agaji shine al'aun minal al-makrubi daga wanda yake cikin damuwa mai damuwa ya nemi taimako wa gairihi ko kuma yana cikin wani abu wanda ba damuwa bane amma kuma yana bukatar a taimake shi amma sai ce fahiya a ammu min al istiana ita wannan ma'ana ta al-isti'ana ta fi zama miya sama da isti'ana an fahimta eh yace fahiya a ammu min al istiana ko kuma min istighatha ko yawa min al ya fi neman agaji shi al-isti'ana wa anwa kuma al-isti'ana nan nau'uka ne akwai al tu billah neman taimakon Allah wa hiya al-isti'anatu al-mutadamminatu li kamal ita ce neman taimako wurin Allah wanda ya kunshi cikakken kaskantuwa min al'abdi daga bawa cewa ki ce da rabbihi ga ki ta'ala wa tafwidil amri lahu ko ilaihi da mayan da al'amari zuwa ga Allah din wa i'tiqad kifayatihi da kuma cewa a ranki cewa Allah ya ishe ki tunda kika nemi taimakon sa shi kare zai miki maganin abin da yake damun ki la takunu illa afwan la tsallake wa hadhihi la takunu illa lillahi illa lillahi ta'ala irin wannan taimako da ake nema baya kasancewa ga kowa in ba ga Allah subhanahu wata'ala ba wa daliluha dalilin wannan agaji da ake nema fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu gare ka muke neman taimako wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke muke muke bauta kuma gare ka muke neman taimako gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako ba ma neman taimakon kowa ba ma neman taimakon wani in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala nau'in isti'ana na farko kenan al-isti'anatu billah daga nan sai al-isti'anatu bil neman taimako ta hanyar taimako mana na ɗan adam ala neman taimakon an yi shi ne akan wani al'amari wanda ya qadiru alaihi wanda ɗan adam yana da ikon yayi wannan abin zai iya yi Mahalihi mashru'a irin wannan neman taimakon da za a nemi ɗan adam ya yi to shari'a ta yarda da shi inda ɗan adam zai iya an gane ko in kana ala khairin idan taimakon na alheri ne ma'ana ina neman ka taimake ni ina so in yi kaza ko in ga wani kaza amma ka taimake ni ina so in kashe wani in na koro shi ka tare min shi ta nan bangaren kun ga ba akan alkhairi bane ai za a kisan kai ne wannan bai halatta ba amma duk abin da ya zama alheri ne to ya halatta a nemi taimakon ɗan adam akan wannan ana fahimta sannan wa muharramatun in kanat ala sharri tana zama ita isti'ana haramun in ya zama akan sharri ake neman taimakon qala ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaki juna ku ba da gudunmawa ku azari junanku a kafir wato da'a ga Allah an gane duk abin da ya zama biyayya ne gaskiya ne to ku taimaka akan wannan amma kuma wala ta'awanu alal birri wal alal ismi wal udwan kada ina ism din ah akwai kuskure wala ta'awanu alal ba faɗa isim ɗin ba sai aka ce wal udwan wal udwan to ya aka yi sha bamban kuma sai zo da kuskure bayan dawa kuma shine original eh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal wal udwan aka yi rubuta 'alal wal udwan wal udwan kuma azubi amma 'alal ismi wal udwan ko saboda sai mu kula wana ku yi taimakekeniya kan abin da shafi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ku kuma tsoron Allah amma kada ku yi ainihin wato taimakekeniya kan ainihin wato saɓo, an gane ko wal da kuma saba ma Allah ko ƙetare iyaka an gane ko A salif nau'i na uku daga cikin nau'ukan isti'ana shine al-isti'anatu bil amwat neman ainihin wato tsari da matattu kan kai tsaye wannan da ake neman yayi wani abu matacce ne wannan bai halatta aw a haya. ko ma a nemi taimakon masu rai ala amrin ga'ib akan wani abin da babu shi wanda la yaqdiruna ala mubasharatihi irin abin da ba su isa su zartar da wannan abin ba su masu ko matattu yace to irin wannan fa haza shirkun ce wannan shirka ne ya allahu ya ƙa domin hakan yana faruwa ko li allahu la ya ƙa irin haka bai faruwa illa min shaksin ya atakiyo an na li ita sarrufan sai ga mutumin da yake ƙudircewa a ransa fa lalle nan matattun ko nan mutanen da yake neman agajinsu suna da wani tasarrufi ko iko ko zarafi akan abin da yake nema wato kafiyan filkauni a boye a cikin duniya mana da za a yi ruwa za su daga ganin ai malam wane ne ko shehi wane da ya sa aka yi ruwa wannan hadarin da ya taso kuma sai ruwan ki sauka yana ganin cewa wane ne yana da tasiri wajen kin saukan wannan ruwa to duka wannan ba daidai bane arrabi na hudu al-isti'anatu bi a'malil mahbuba wato neman taimakon Allah ta hanyar ayyuka da Allah ta'ala ke so al-mahbubati ila Allah Allah na son ai sallah mutane sai ki nemi taimako da sallah kamar yadda Allah ya ce wasta'inu bis sabri was-salah oke gama aya gabanmu ya ce ilallahi ta'ala ko fa hazi mashru'atun kama qala ta'ala wasta'inu bis sabri was sala kun gani haka Allah ya fada zaki nemi taimakon Allah da aikin haji kika yi azumin da kike yi duk ba yana so ba sarakan da kike yi duk yana so saboda haka sai ki nemi taimakon Allah akan wannan kun gane ko shi Allah subhanahu wata'ala haka yake amma tawassuli ko neman agaji da wani abu wanda yake sabon Allah ne to ba a son haka ga ainihin wato dan adam Allah madaukin sarki ya tsare mu abin da dan adam zai iya cikin hurumin sa na dan adam to wannan ya halatta idan ke ce ki nema in ke aka nemi taimakon ki ki taimaka shikenan a wannan abun ba wanda zai iya cewa sai Allah to ke ma ba hurumin ki bane ki fincike abin da gudu ki tsere dan kada wanda ya zo wurin ki da wannan taimakon da ba abin da zai zaki yi sai Allah to yana hada ki da Allah ne fa kun lura kamar ya mai da ke sharikatullah to zo da ta yi shirka tare da ke Allah ya tsare mu ya kare Allah kuma ya tsare mana imanin mu ina ganin mu tsaya nan ko sai ya darasin mu gaba na gaba sai a tashi a kan azabhu wato nau'i na takwas daga cikin nau'ukan ibada insha Allah ta'ala